الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد bayan haka yan uwa hudubar mu ta kunshi abubuwa guda biyu ne abu na farko batun mutuwa saboda munasaba na mutuwar tsohon shugaban ƙasa wanda yake darasi ne daga cikin manyan darussa ga ɗan adam abu na biyu batun sallan juma'a wanda juma'a tana da muhimmanci ainu yana da kyau a rinka zuwan sallan juma'a da wuri a rinka zama su kuma malamai ko limamai su rinka sassautawa kada su ja mutane wani lokaci a kawo ma harkokin siyasa ko wasu maganganu daban yadda za bata wa mutane lokaci da musulunci ya ce a zo masallaci da wuri sai kuma ya ce limamai masu hudu ba su kuma su sassauta saboda ka ya ku yanguwa masu daraja hakika Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara a wannan mako ci ruwan ɗaya daga cikin manyan Najeriya kuma ɗaya daga cikin ƙofin shugabannin ƙasa na Najeriya wanda a wancan zamani ya karbi mulki ta hanyar juyin mulki a ƙarƙashin soja a wannan zamani kuma aka zo ka zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasa har Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙaddara ya gama shekarunsa sannan kuma Allah ya ɗauki ransa bayan ya wuce shekara tamanin, wannan shi ne tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari Allah ya masa rahama ya koyan uwa lalle hakika wannan abin lura ne babba kuma wa'azi ne wanda yake da girma ga mai wa'azuwa kuma gargadi ne wanda Allah ta'ala yake musamman ga ainihin wato masu rike da madafun iko shugabanni to kana talaka ma baka zira ba mai kudin ma bai tsira ba mai mulkin ma bai tsira ba domin da za a iya gata a tsohon shugaban ƙasa da idan mutuwa ta zo ya kamata a sa wasu sojoji ne masu jajayen huluna wanda za su zo su harbe mutuwa ne amma sai ya kasance ina lokacin da Allah ya dauki ransa ma shi karan kansa shugaban da yake kai ma shugaban sojojin ma bai sani ba dama mutuwa haka take saboda haka ya koyan uwa wannan ita ce duniya duniyar nan mai gushewa ce sannan kuma wannan ita ce mutuwa mutuwan nan sai ta riski kowa ta inda ba ya tsammani sannan kuma wannan shine dan adam yana zirga zirga a zakani shi dai a duniya amma abin da ke gabansa mutuwa ce tana jiran kowa ya ku yan uwa ubangiji ta'ala ya ambata a cikin alkur'ani ya ce tsarki ya tabbata ga Allah subhanahu ta'ala wanda ya halicci mutuwa da rayuwa domin saboda ya jarabe ku wane ne a cikin ku zai kyakkyawan aiki lalle Allah mabuwayi ne mai yawan gafara lalle dan adam yana tsoron mutuwa kuma yana kyama yana kokari yadda zai tsere wa mutuwa amma kuma ba zai yiwu ba saboda ubangiji ta'ala ya ambata cewa ka faɗa musu lalle mutuwan da suke gudu da gare wannan mutuwa tana haɗuwa da su a duk inda suke sa'annan za a mayar da ku zuwa ga masanin gaibi da bayyane zai ba ku labarin abin da kuka kasance kuna aikatawa a nan duniya saboda haka ya ku yanguwa lalle mutuwa ɗanɗano ne wanda yake mai aci ɗanɗano ne mai wahala kuma dole ne kowa sai ya ɗanɗana kamar yadda ubangiji ta ta'ala ya ambata a cikin alkur'ani ya ce kowace rai za ta ɗanɗani mutuwa sannan kuma abin sani idan kun je kiyama ana cika muku ayyukanku ne a ranar takin alkiyama amma mai rabo shi ne duk wanda aka nisattar da shi gabarin wuta aka shigar da shi aljanna hakika ya samu babban rabo domin rayuwar duniya ba ta kasance komai ba sai ainihin rayuwa wato ta rude saboda haka abin da ake nema mutum ya samu kwanciyar hankali da natsuwa a nan duniya ya yi da'a wa Allah ya bauta wa Allah shi kadai sannan kuma a lahira a nisantar da shi gabarin wuta ko da ah, ba a yi masa ainihin ba shigar da shi aljanna ba idan an nisantar da shi daga wuta ai kun ga ba yadda za a yi a bar shi a bayan fage karshe dai aljannan zai shiga Allah ya samu dace sannan ya koyan uwa ubangiji ta'ala ya sake jaddadawa maganan ɗanɗanan mutuwa a cikin ayoyi guda biyu ɗaya ayan tana suratul ankabut sannan kuma ɗaya ayan tana ainihin wato ayan da Allah ya suratul anbiya ayan da Allah yake cewa kowace rai za ta ɗanɗani mutuwa sannan wani blokun bi sharri wal khairi fitna rayuwa haka take Allah yana jarrabanku da abubuwa masu kyau da abubuwa marasa kyau duk yadda kake a duniya ka ce za ka rinka ganin mai kyau san bai ba zai taɓa yiwa ba yawmun nufa wa yawmun nufar وتلك الايام نداولها بين الناس saboda haka wata rana dole kana cikin farin ciki wata rana kuma dole ko kaki ko kai sarkin ina ne kai ko baban sarkin ina ne sai Allah ya jefa ka cikin bakin ciki da damuwa ita duniya haka take sannan kuma gaba ɗayan ku za a tattaro ku a dawo da ku zuwa gare mun ji Allah daya ayan ta ce kowace rai mai ɗanɗanan mutuwa ce sa'annan kuma zuwa gare mu gaba ɗayan ku ake tare da ku saboda ka ya kai ɗan uwa lalle ka sani ba wai shugabannin kasashe ko tsofin shugabannin kasashe ko masu shekaru su ne za su ringa mutuwa ba na mutuwa tana gaban kowa tana gabanka tana gabana kuma baka san yaushe ne mutuwa za ta zo zuwa gare ka ba ko ta zo da safe ko da rana ko da yamma ko ta zo da daddare ko da hantsi ko wani lokaci makamancin wannan kamar yadda ubangiji ta'ala ya ce na mata kono yudrikumul mulmau. walau kuntum fi burujin mushayyada bi ma'ana mukawwala murtafiya kowane irin gini ne aka yi inda kana ciki da mutuwa ta zo za ta zo ta dauke kama na kusa da kai ba sani ba ita mushkilin ta kenan ko kana da shi ko baka da shi ko kana da mulki ko baka da mulki saboda haka bayan nan kuma sai kabari kabarin nan kai kada ya za a sanya ka a matsayi ko kana da jiki ma an buɗaɗa maka ma a Banzani? ne da gaske a Banzani. Tunda tun da ana son a sa mutum a gefen dama za a sa ki a gefen dama to a ƙasa irin tamu dole sai kabari ya tare ka in kuma an da to sai dai a sa duwatsu ko a sa wani abu a bayanka in ko ba haka ba sai dai a sa ka a rigingine duk da kasancewa sawa a riginginan ba laifi ba ne amma dai abin da aka fi so a sa mutum yana fuskantar gabas to za a sa ka ka fuskanci gabas ko to sai an maka abin nan idan ma kabari ne wanda yake na ainihin wanda ake daki a ciki Allah hadu kenan to idan aka tone sai an yi rami in an yi rami sai an tura ka duk wanda ya leka ma ba zai ganka ba sannan a toshe ka alkabarul muslim sannan kuma wa haulul matla hunaka munkarun wa nakirun kuma bayan an bizine mutum munkari da nakiri su zo ba wanda zai tafi da kudinsa ba wanda zai je da mulkinsa duk gatan da kake da ita ba za ka je da ita ba saboda ka gara ma ka ji tsoron Allah ka kiyaye dokokin Allah ubangiji ta ala yake yayin da mala'iku guda biyu suke zuwa hagun da dama suna zaune duk abin da mutum ya furta a nan duniya suna rubutawa kuma za su karanta masa cikin kabari tun daga cikin kabari ya za waɗansu ake azartar da su tun daga cikin kabari annaru yuraduna alaiha guduwan washiya wa yawma taqumu a adkhilu da fir'auna kadda laza. sannan kamar yadda daga cikin kabari ya kan fara samun nema ga wanda ya biyayya wa Allah subhanahu wataala Allah ya samu dace saboda haka sai ranar takin alkiyama babban rana mai rikice, ranar da za a tayar da na banza da na kirki duka ubangiji ya yi rantsuwa ya ce Allahu la ilaha illahu ya ce la ku? ila yawmil qiyamati la raiba bafi la yajma'annakum ga lamun na rantsuwa ga nunun na taukidi kuma mu mudari Allah sa mu cika da imani sannan ɗaya ayan kuma ta yi bayanin cewa duk abin da ke cikin sammai da kasai zai koma zuwa ga mai rahama yana bawa lalle Allah ta'ala ya ƙididdige su ƙididdigewa kuma kowa zai je wajen Allah ranar takin alkiyama yana shi kadai domin haka ya zo amma waɗanda suka yi imani suka aikata ayyuka na ƙwarai sukan ubangiji zai sanya musu ƙauna da soyayya da rahama daga gare shi sannan kuma ɗaya ayan ta ce bayan an tayar da mutum wa kulla insanin alzamnahu sa'irahu fi unuqi kowane mutum zai taki da littafinsa yana nan a wuyansa sannan mala'ika zai ce karanta littafinka kai da kanka za ka iya hisabi makanka kun ga ala ne faman yamal miskala zarratin kairan yara faman yamal miskala zarratin sharran yara sannan kuma ta da fa'in ma ya tadi li fi duk wanda ya zamo shiryayye to ya kubuta wanda ya bata ya rage nasa saboda haka mutane bangarori guda biyu kenan wata rai ba ta daukan nauyin laifin wata rai ubangiji ta ala ya ce ba mu kasance masu azabtarwa ba har sai mun aiko manzo sai mun aiko masu gargadi shine muka kawo wadansu abu ya kowane mutum yakan wayi gari a cikin iyalansa amma kuma mutuwa tana dab da hancin takalminsa ko yaushe saboda kan kwana ya kare kawai mutum tafiya zai ya koyan uwa sai kuma gaba ta biyu maganar sallan juma'a lallai juma'a tana daga cikin manyan al'amura sannan daraja ce daga wajen Allah ta musamman saboda ubangiji ta'ala bai ba da waɗanda suka shuɗe kafin mu mu zo ba yahudawa da nasara ko da yake an ba su juma'a sai suka kauce dama an ce musu gashi suka ce ba sa bukata yahudawa suka ɗauki ranar asabar nasara suka ɗauki ranar lahadi sai Allah ya kawo musulmi su kuma sai suka karbi ranar juma'a to yadda suka karbi juma'a to automatically sai lissafi ya juya ana fara lissafin mako ne da ranar juma'a a musulunci daga juma'a sai asabar sai lahadi sai litinin sai talata sai laraba sai alhamis shi ne ƙarshe kamar yadda muka kasance a duniya mun zo a ƙarshe to manzo Allah ce a lahira kuma mu ne a farko mu ne farkon waɗanda za mu fara shiga aljanna Allah ya sanya mu ciki sannan kuma abu huraira ya ruwaito hadisi wanda annabi yake cewa ko da ke wannan riwaya ta abu huraira ne Allah shi kare yadda da shi da waɗansu malamai ubangiji ta ya kira ya ce ya kodan da kai imani idan aka yi kiran sallah ranar juma'a to ku zo zuwa ga mutan Allah ku bar ciniki sai da sayarwa lalle haka shi fi alheri gare ku kun kasance kuna sani idan an yi da sallah kuna iya watsuwa a bayan kasa ku nema daga falalan Allah ku ambaci Allah ambato mai yawa ba wai sai ka yi yawo da tarbi kana ta ja ba ba haka yake nufi ba ya samu muna ganin duk masu yawo da tarbi ko ina suna ta abin nan mariya ne wani ma sai an yi mutuwa yake rike tarbi bayan an gama zaman makoki kuma in ya jefar da tarbin kuma sai wani ya sake mutuwa sannan zai sake dauko tarbin wani kuma da abin daddanna wannan ma akwai su iri daban-daban wanda ke a china sai ya gwada muku game tsada yana yi yana lissafi yanzu za ka yi lissafi idan za ka yi ambaton Allah sai ka lissafa masa da tasbihi da takabiri kai ni'imomi na ya maka bai lissafa maka ba wa in ta ni ni'matallahi la tusuha wanda ba za ka iya kididdigewa ba ai in ba inda aka ce ka yi lissafi a lissafi ba inda za ka yi zikirin Allah ne ka yi su barkatai babu iyaka saboda haka ba sai ka riƙe wannan ɗan ɓalli-ɓallin kana danna shi ba wani kuma kana taba ki sai ya ce ai ina mantawa ne amma kuma baya manta lissafin kuli idan an baki kuɗi ba daidai ba sai kan gane cewa ba daidai ba to za ku yi bayani ranar takin alkiyama masu irin waɗannan maganganu yana da kyau a yi kokari a kiyaye Allah ya kare mu saboda haka Imam Malik rahimahullahu ta'ala ya fassara au ila zikrillah kamar yadda na ambata shine a bar komai da komai a zo zuwa ga ambaton Allah musamman idan an yi kiran sallah na biyu domin a lokacin liman yake kan mimbari to a bar duk abin da ake yi to sai dai kuma hadisi ya yi mana bayani duk wanda ya yi wanka ya tsabtace jikinsa ya yi sammako ya zo masallaci sannan ya kusanto kusa da liman ya saurari hudu ba ya fahimce ta to Allah tabaraka wa ta'ala zai ainihin ba shi lada wato na ainihin aiki na shekara guda wanda ya yi azumi da kuma tsayuwa a kowane dare saboda haka shekara tana da kwanaki da riku da wani abu wato da hamsin da wani abu ko sittin da wani abu sannan kuma ga darare su ma haka to idan ka yi dace ka samu wannan ladan da za a baka kenan wanda in ka zo za ka yi aiki zai wahala ka yi aiki irin wannan wannan yana gwada muhimmancin a zo masallaci da wuri sannan akwai wani hadisi na abu huraira Allah ki kare yadda da shi wanda mazo Allah ya ce duk wanda ya yi wanka ko ya yi tsarki daga gidansa sannan sun ma ta fi sa'atil ula wa ka annama qarraba badna wa man ata fi sa'atil thaniya wa ka annama qarraba Bakra, wa man ata fi sa'atil thalitha wa ka annama qarraba kafshan aqrana wa man ata fi sa'atil rabi'a wa ka annama qarraba dajaja wa man ata fi sa'atil khamisa wa ka annama qarraba Baiga. duk wanda ya zuwa lokaci na farko za a ba shi lada kamar ya yi sadaka da saniya lokaci na biyu kamar ya eh, yi sadaka da rakumi na biyu kamar ya yi sadaka da saniya na uku kamar ya yi sadaka da rago mai kaho na hulu kamar ya yi sadaka da kaza na biyar kamar ya yi sadaka da kwai amma da yake masallaci na da kofofi daman mala'iku suna tsaye suna rurrubutawa sai dai lokacin nan da aka ce malamai da yawa suka ce lokacin nan yana da wuyan sha'ani kowane masallaci da irin nasu in an samu a masallacin nan da waɗanda suke fara zuwa ƙarfe goma su zo su zauna a masallaci to lissafin da kansu zai fara saboda haka minti nawa ne a lokaci na farko kafin aje na biyu Allah shi ya bar makansa sani amma liman yana fitowa yana hawan kan mimbari duk wanda ya zo a bayan liman baya cikin wadancan فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر وأما قبل ذلك فهم في أبواب المساجد يكتبون الأول فالأول ولا أبن النبي فلاكين sannan bayan nan kuma sai muka yi maganar cewa idan an zo masallaci misali waɗanda suka zo karfe goma to kaga ya kamata liman shi kuma ya zo ya yi sama sama sama sama sama haka ba ribibi ba ba bibibibibi ba don wani lokaci ana samun mutane suna da korafin iri daban-daban abinda yake da muhimmanci ba za su saurara ba wani lokacin nan dan tsawaita sai ka ji sun fita suna gunaguni amma idan ritaris ne baya gunaguni a layin sikirinin da karɓar pension idan babu man fetur ya je gidan mai akwai layi baya guna guni, ko guni zai zai tsaya haka idan shugaban ƙasa zai zo garinsu akwai hanyoyin da ake toshewa a takura su su bi waɗansu hanyoyi amma mutum in zai yi guna guni sai dai a wuyarsa ko a cikinsa amma bai sai ya je gabansu ya yi ba sai liman ne don an raina shi amma duk da haka liman ba ce ya tsawaita wa mutane ba babu gaira babu dalili ya ɓawwala wa mutane ba daidai ba ne gaba da ka liman ma'am maka tokaciya allahu ma'amin na fi amfani na wa asali a immatana wa wulata umurina waje alkiya da tana fi man kafaka wata kaka ya azizu ya gafa wa sallu wa sallimu ala khairil bariya muhammad bin abdullah kama amarakum allahu tabaraka wa ta'ala fi mukami tanzili fi amrin bada abi nafsihi thumma sanna bi mala'ikatihi thumma sallasa bikum faqala azmin qa'il إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم أصلح ذات بيننا وأهل بين قلوبنا وهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم بارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابلين لها واتمها علينا واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا لصلاتكم يرحمكم الله